Isra'ila ta yi lugudan bama-bamai a sansanin 'yan gudun hijira da ke Gaza. Al'ummar Slovakia sun fita rumfanar zaɓe domin kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar EU. Masu aikin ceto na ci gaba da neman masu haƙar zinari da suka makale a ƙarƙashin ƙasa a Najeriya. Isra'ila ta yi lugudan bama mai a sansanin 'yan gudun hijira da ke Gaza bayan barin wutar da ta yi a makarantar da ke karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya a dai ziran na Gaza a daidai lokacin da aka shiga wata na tara da fara yakin Isra'ila da ƙungiyar Hamas. tun bayan yarjejeniyar da aka cimma a watan nuwambar bara tsakanin bangarorin biyu shugaban amurka joe biden ya sake daukar ragamar tabbatar da ta buɗe wuta inda aka shafa kusan mako guda ana ta faɗi tashin ganin yadda za a kawo ƙarshen yakin har ya zuwa wannan lokaci kungiyar hamas bata ce ofan ba dangane da sabon daftarin bukatar tsagaita buɗe wuta daga hukumomin na amurka a ziyararsa ta takwas kenan a gabas ta tsakiya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai je isra'ila da kuma sauran kasashen da ke faɗi tashin kawo ƙarshen yakin wato masar da jordan da kuma qatar Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai karɓi bakoncin takwaransa na Amurka Joe Biden a wannan rana ta Asabar a fadar elize da ke birnin Paris, inda shugabannin biyu za su tattauna kan yaukaka dangantaka tsakaninsu ta fuskar tsaro da kasuwanci. tun da farko dai biden da Macron sun halarci taron alhinin cika shekaru 80 da yin wani gumurzu da ya ajalin dakarun kasashen biyu har ma da na kanada a yunkurin suna karya lagon jamus a yakin duniya na biyu wanda aka fi sani da d-day inda suka yi wata ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky a ranar alhamis a kokarinsa na shawo kan kasashen domin bashi tallafin makamai biden da Macron ba su boye matsayarsu ba kan tallafawa ukraine a yakin da take yi da rasha rasha musamman amurka da ke kokarin shawo kan 'yan majalisar wakilan kasar na amincewa da karin tallafin makamai daga washington matakin da ke fuskantar turjiya daga 'yan jam'iyyar republican Masu kada ƙuri'a a Slovakia da Italy da kuma sauran ƙasashen tarayyar Turai sun yi rumfunar zaɓe domin kada ƙuri'a a zaben yan majalisar dokokin ƙungiyar EU inda aka shiga rana ta uku a wannan Asabar ɗin yayin da jam'iyyu ke ci gaba da faɗi tashin samun nasara a kujerar mambobin ƙungiyar ashirin da bakwai a ƙasar Slovakia zaben ya zo da tarnaki wato na yunkurin halaka Firaministan ƙasar Robert Fico a ranar sha biyar ga watan Mayu wanda hakan zai yi tasiri tasiri a kuri'un al'ummar kasar kimanin miliyan biyar da dubu ɗari hudu. masu sharhi kan zaben sun ce harin da aka kai wa firaministan zai bawa jam'iyyar firimiyan kasar wato nasara fiko wanda ke gaba-gaba a goyon bayan rasha da kuma sukar manufofin amurka yaƙi yin tsokaci kan zaben duk da cewa ya bayyana cewa yana fama da adawa daga mambobin kasashen eu kasancewar ra'ayinsu bai zo ɗaya ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. An shiga rudani a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya a yayin da masu aikin ceto suka shiga rana ta biyar wajen haƙo masu haƙar ma'adanai da ƙasa ta rubuta musu su kimanin ashirin inda ake fargabar cewa sun mutu kasancewar sun shafa kwanaki hudu a birni Hukumomi sun bayyana cewa mutum ɗaya ya rasa ransa a yayin da aka yi nasarar kubutar da mutum shidda ɗauke da munanan raunuka a haɗarin da ya rutsa da masu haƙar zinarin a ranar Litinin ɗin da ya gabata. Mai magana da yawun hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Ibrahim Abdu Husaini ya ce sun game da cikas wajen gudanar da aikin ceton ba kamar yadda suka yi hasashe ba tun da fari ya ce sakamakon girman matsalar a yanzu haka ma'aikatan hukumar na amfani da shebura da guduma wajen nemo mutanen da suka makale sakamakon karancin kayan aiki da hukumar ta sema ke fama da su a ranar larabar da ta gabata jami'an 'yan sanda sun ce mutane ashirin ne suka makale inda hakan ya kora alkalaman farko da hukumar agajin gaggawa ta najeriya ta fitar na cewa masu haƙar zinarin sun haura mutum talatin a ƙarƙashin ƙasa. Ƙasar Malaysia ta kare matsayarta na korar ɗaruruwan masunta daga gidajensu da ke kan gabar tekun sa ba kan dalilan tsaron yankin da ke fama da matsalar kwararar bakin haure. masantan sama da ɗari biyar da galibinsu ba su da gari ko kuma tushe sun waye gari da rusau daga hukumomin malaysia inda aka rusa musu gidajensu na bukka da aka gina su akan ruwa har ma da lalata musu tarin kwale-kwalen da suke amfani da su wajen gudanar da sana'ar su ta su a cewar masu fafutukar kare haƙƙin mazauna karkara da ke yankin matakin gwamnatin kwale Lumpur na shan suka daga masu kare haƙƙin ɗan adam inda suka buƙaci gwamnatin da ta sauya matsayarta na korar waɗancan mutane daga yankin na Bajau Laut da ke gabar tekun ba. ministar al'adu da yawon bude ido da kuma mahalli na lardin ba christina liu ta ce hukumomin malaysia sun ɗauki wannan mataki ne domin dakila ayyukan ta haramtacciyar hanya da gina gidaje ba bisa ka'ida ba da kuma noma ba tare da izinin hukuma ba duk da a matakin gwamnatin na inganta mahalli a da ke kasar ta malaysia To ƙarshen labaran kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Afirka a mako. Musa Tijjani Ahmad ke cewa ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. A cikin shirin na yanzu wanda ni Abdurrahman Hassan zan jagoranta za a ciyar batun yajin aikin 'yan kwadago a Najeriya da rikicin da ake a Kaduna na bincikar tsohon gwamnan jihar Kaduna el rafa'i na daga cikin rahotannin da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako da ke shirin kammala a can nijar kuwa wata tawagar gwamnatin ce da hukumomin bayanan suka tsare lamarin ke ɗaukar hankali yayin da a sudan ake can ake ci gaba da gobe yakin basasa wanda a kansa jama'a da dama suka rasa rayukansu wasu kenan daga cikin rahotannin da shirin yake tafe da su wanda ke yin bitar wasu daga cikin rahotannin da kuka riga kuka ji a wannan mako da ke shirin kammala to da farko za mu soma da tarayyar najeriya kuma batun da ya fi ɗaukar hankali a wannan mako a najeriya shine batun 'yan kwadago waɗanda suka sanar da dakatar da yajin aiki na tsawon kwanaki bakwai bayan cimma wata yarjejeniya da gwamnatin. daga abuja wakilin west abubakar idris ya aiko mana da wannan rahoto gamayyar kungiyoyin kwadagon najeriya sun sanar da jin yajin aikin ne bayan kwashe fiye da sa'o'i biyar suna tattaunawa da wakilan gwamnati akan wannan batu na neman a kara masu albashi mafi kankanta a cikin kasar abin da ya sanya tsunduma yajin aiki na gama gari da ya gurgunta daukacin al'amura a tarayyar najeriya gwamnatin ta amince ta biya 'yan kwadagon albashi mafi kankanta a yanzu da ya zarta naira dubu sittin maimakon naira dubu ɗari hudu da casa'in da hudu da suka nema kamar nuhu abaya toro shine sakatare janar na kungiyar kwadago ta tuc alhamdulillah ta yajin aiki da muka shiga jiya mun jinkirta ta daga nan zuwa sati guda mun saurari eh, mun sake tattaunawa cewa babu wani ma'aikaci da za a zalunce shi sanadiyansa na shiga wannan yajin aiki shugaban kasa da kansa ya tsoma baki a cikin al'amarin kuma ya mana alkawarin cewa za a biya sabon albashi saboda haka za a ci gaba da tattaunawa ah, da ikon allah sama wa ma'aikatar najeriya albashi mai tsoka mafi kankanta. sakataren gwamnatin najeriya george akume da ya jagoranci sauran jami'an gwamnatin najeriya a wajen tattaunawar ya bayyana abubuwan da suka cimmawa da 'yan kwadagon. after exhaustive deliberations and engagement by both parties. ya bayan kwashe lokaci da duka bangarorin suka tattauna a kan batun yajin aikin shugaban najeriya ya amince zai biya albashin da ya zarta naira dubu sittin ga ma'aikata kuma wannan kwamiti zai ci gaba da taro a kowace rana na tsawon mako guda domin cimma yarjejeniya akan albashi mafi kankanta ƙungiyoyin kwadago za su zauna domin taro don amincewa da wannan tayin da aka yi masu. To commitment. yajin aiki dai yakan gurgunta al'amura a tarayyar najeriya domin kusan komi yana tsayawa cik ƙwararru a fannin tattalin arziki na nuna damuwa akan ɗimbin asarar da ƙasa ke yi da al'ummata a dalilin yawan yaje-yajen aiki musamman irin wannan da ya tilasta rufe bankuna da ma katsewa wutar lantarki Malam Yushau Aliyu masani ne a fannin tattalin arziki da ke Abuja. Wato matsalar yajin aiki yana da yawa amma babban abin da yake nunawa shine zai jawo ci baya saboda kasancewa duk abubuwan da ke juya tattalin arziki za su tsaya cak tun daga bankuna filayen jiragen sama makarantu ma'aikatan gwamnati da duk abubuwan more rayuwa da ya shafi wutar lantarki da ruwa jin yajin aikin dai ya samar da sa'ida ga 'yan najeriya domin tuni bankuna suka buɗe harkokin kasuwanci suka fara dawowa kamar yadda suke a da tare da maido da wutar lantarki da 'yan kwadagon suka katse ta abin da ya jefa kasar cikin duhu dundun kuma ya sanya cikin hanzari gwamnatin ta saurare su wais idris dw hausa daga abuja nigeria a najeriya dai wani lamarin da ke ɗaukar hankali shine na bincikar da ake ƙoƙarin yi na tsohon gonan wato nasiru el rufai wanda majalisar dokokin jihar ta kaduna har ta kammala bincike a kansa kuma tana shirin gabatar da rahoto ga hukumomi na jihar kaduna daga kaduna wakilinmu Ibrahim Yakubu ya aiko mana da wannan rahoto. To majalisar dokokin jihar Kaduna bayan kammala binciken da ya ɗauki wasu watanni ƙarƙashin wani kwamitin da ta kafa ta shawarci sabon gwamnan jihar Kaduna sanata Ubasani da ya taso ƙiyar tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir erfai da zamar da yi masa bayanai dalla-dalla kan yadda ya kashe miliyoyin dalolin da ya ciwo jihar bashi a yayin da yake jan ragaban shugabancin jihar. Tun da farko da yake karanta sakamakon binciken a harabar majalisar, shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Dahiru Liman ya fito fili karara bayyana cewa biliyoyin kudade ne da suka yi batan dabo a ƙarƙashin jagorancin tsohuwar gwamnatin jihar kaduna 2015 and 29 May 2023 daga shekara ta 2015 zuwa 2023 makudan biliyan kudade ne sama da biliyan 400 suka yi batan dabo a saboda haka muke son hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc da sauran ƙungiyoyinsu da su taso ƙeyar dukkanin waɗanda suka lashe kudaden jihar kaduna da suka kusa ƙarar da lalitar gwamnatin jihar kaduna law enforcement agency for investigation sai kuma wasu laifuka daban-daban da ake zargin tsohuwar gwamnatin da 'yan makarabarsa sun aikata waɗanda dai suka hada da ciwo bashi ba bisa ka'ida ba sai kuma karkatar da wasu kuɗaɗe da kwamitin ke tuhumar tsohuwar gwamnatin a kai a cewar shugaban kwamitin binciken na majalisar dokokin jihar kaduna honorable henry magani da kuma wasu mambobi na majalisar irin su honorable yusuf Magu, a nasu bangaren sun kammala bincike saura gwamna ya aiwatar da abin da ya waje ba Ba mu da iko ko dama mu tilasa gwamna ya yi wani abin da ba mu da hurumin yin shi don haka mu mun ba da shawarwari cewa ga abin da muka gano kuma yana da kyau shi ya ci gaba da bincike ga in ya ga dama ya yi in ya ga ba yi mashi ba ka ga ba dole bane gwamna yana ciki mention sunan shi a lokacin da shekaru takwas da suka wuce ai an sa sunan gwamna gwamna zai zo shi ma ya bayani abin da ya sani da jike duk abin da aka yi shi ne supervisor a ne wanda ya lura da komai kome 'yan siyasan jihar irin su injiniya musa dabo ke cewa lillahi wa rasulihi majalisa ce wadda take tun da aka kafa siyasan jihar kaduna za mu ce wannan wannan majalisa za mu jinjina mata domin majalisa ce wadda take kokarin ta tsaye da adalci da gaskiya adalci ne kawo jam'iyyar da suka ciki jam'iyyar da ta kawo su jam'iyyar da ta bar mulki suke kuma bincike a cikin jam'iyyar don saboda rashin adalcin da aka yi ma al'umma a cikin wannan jam'iyyar to yanzu ga sunan su wa'innan sun zo da niyan adalci ne kuma ga nan suna binciken wannan jam'iyyar da sabida jam'iyyar to wannan shine tabbacin siyasa za ta fara daukan saiti a Najeriya su ma dai al'umman jihar Kaduna ga abin da suke cewa sakamakon labarin da suke ji a yanzu haka to Allah ya sa dai taimai din Bahaushe yana cewa wai ba girin girin ba amma taimai ka su ma most of 'yan majalisar su sun san suna cikin irin wannan click din to amma muna sa rai su duba su gani dai saboda me ai hukuncin da ya cancanta a yi saboda ya zama izina ga sauran wanda suka hau mukamin gwamna ko minista ko ko kuma sanata saboda ya zama musu izina su ga abin da ya samu wani to su ma zai iya samun su tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir rufa'i ya ce binciken da majalisa ta ba da shawara a yi a kan tsohuwar gwamnatinsa ba wani abu ba ne face dai bita da kulle da ake a harkar siyasa hakan na kunshe a wata sanarwa da mai ba shawara kan hakokin watsa labarai mr miwa adele ke fitar ibrahim yakubu sashen hausa na dw daga kaduna a nigeria yanzu kuma sai nijar yanzu haka a can nijar din ba a da masaniya game da wata tawagar gwamnatin nijar da ta je benin wajen sakin man fetur na kasar zuwa china bayan da benin din ta riga ta amince amma kuma daga bisani gwamnatin ta benin ta ce da wa aka yi ta cafke jami'an tawagar na nijar abdullahi mamman amadu ya tattauna da ɗaya daga cikin dangin waɗanda ake tsare da su. Eh, eh, to a zahiri gaskiya tun eh, jiya da safe ta tashi da ita da mukarabanta a hilin jirgin yame suka isa bene suka sauka da suka iso gwamnatin bene ya ba su dama sun huce boda sun yi tarurruka na shirye-shiryen loda mai a cikin bato wannan na da ya zo ɗaukar mai sun tashi sun je fort na seme inda za su gudanar da aikinsu sun soma aiki suna cikin yi wajen karfe goma na marece sojojin benin suka tsaida su suka ce su hito daga forum su je masaukin su to sun shiga motocin su za su koma masauki sai aka tsaida su kuma aka ce su dakata cikin dakatar nan ne 'yan sanda na kasar benin suka zo suka amshe musu wayoyi kuma suka yi gaba da su wajen karhe karhe goma na marece da minti hamsin haka to ita ta samu dama ta gaya ma yan uwanta cewa ga nan za a yi gaba da su ba su san inda za a kai su ba marabinmu da labarin ta kenan a yanzu haka duka wayoyinta a kashe suke ba a samun ta an yi kira kamar kun sake jaraba ku kira ta ko kuma ku kira wasu daga cikin abokan aikin ta karabanta da suke tare da ita a kotonun Eh to lalle ni lambobin ta gare ni tun da ‘yar ce kuma da sahen gama kahin ni magana da ku na jarraba kuma na gaza samunta kuma ba ni kaɗai ba makusanta da yawa suna neman ta a waya kuma sun sun gaza samunta. To zuwa yanzu ita gwamnati a Nijar ta san halin da ake ciki game da wannan batan dabo da za a ce jami'an hukumar WAPCO sun yi a Kotunu? To, gwamnatin Nijar su suka aika ta can da makarabanta saboda sa ido bisa kan man Nijar da za a loda. kenan duk abin da yake faruwa da su sun san da shi kuma ina da tabbacin haka. amma su kuma sun ci a kwanar da hankali abu ne wanda zai yi sauki insha Allah. To amma ke dalilin gwamnatin Benin na ɗaukar wannan mataki ne bayan kuma ta ɗage dukkanin takunkuman da ta saka? Gaskiya ba zan iya gaya maka ba ga dalili. ita benin ta ce ba ta da matsala da ma'aikatan wapco da ita waga wata mu ita ce eh, mataimakiyar shugaban kamfani kenan da sunan wapco ta ta kuma babba ce ta je da mutanen da mataimakanta waɗanda za su kama mata wajen aiki ban ga dalilin da ya sa gwamnatin benin ta hoke su ba har ta kai su inda ba a iya a same su a waya kwata-kwata ba. yanzu haka ba a san abin da ake ciki ba. Kana batun ba a samun ta a waya kwata-kwata su abokanin aikin nata akwai wani ko daga cikin 'yan uwansu da ya ce ya samu ko wani daga cikinsu? A'a ba mu da wannan labarin. Wace fargaba kuke da ita game da halin da suke ciki su waɗannan mutanen da aka rike? A hankalin mutum ba zai kwanta ba yayin da ɗan uwanka an tare shi kuma ba wani laihi ya yi kuma bisa kan aikin shi ya tahi. kenan eh, fargabarmu shine ba mu san inda mu take da mukarabanta ba ba mu san halin da suke ciki ba ba mu san ina suka kwamba ba mu san miyar da suka sha ba mu san wanda suka ci. to a jam'urar ta nijar yan kasar da ke zuwa cira na alibiya na kokawa game da irin kaman da ake yi masu ba dare ba rana kuma wakilinmu na yamai zali abir tasawa ya bibi halin da 'yan Nijar ɗin suke ciki a Libya ga rahoton da ya aiko mana. Bayanai dai daga ƙasar ta Libya na nuni da cewa a ranar Lahadin da ta gabata ce jami'an tsaron ƙasar ta Libya suka ƙaddamar da kamen 'yan wasu ƙasashen Afirka bakar fata a gidajensu da wuraren aikinsu inda suke zuwa da motoci suna kama su suna su a gidajen wakafi. 'Yan Nijar mazauna ƙasar ta Libya da dama ne lamarin ya ritsa da su inda aka kama ɗan ruwa daga cikinsu. wasu su suka bi daji a yana wasu suka buya a wurare daban-daban kuma daga inda suke boye wasu daga cikinsu sun bayyana mana halin da suka cinci kansu a ciki. Mamma Abdu ne wanda ake ce ma an sai nagarin garin kyalle-kyalle ina nan Libya Brakshati. Kawai da maga ikuna muna cikin aikin mu maga sun shigo su. Suna bi suna hakka ma sauran dangin mu suna ketare kwalta kuma suna bi suna kama da haka To jiya dai gajiya sun kama mutane babu adadi gaskiya a zaman da ake. Kuma bamu san ba wannan kamun da suka yi na menene sun kama mutane su tura gida ne a wani laifi ne muka yi mu dai bamu sani ba. tun bisa jere sun shigo cikin gidaje da muke zamani sun kama an wata da yawa cikin daki ni na wani kyauri ba su ganni ba allah ya hada na hita sai na ta cikin wani daji ni da wasu yan wata mu uku mun kwan cikin daji abu tun bisa je kun wance ba yanzu kuma cikin halin ci tara abinci na abinci wanda zan ci ma ba kuɗi na ci abinci wanda su mu dai muna lege abincin da za mu ci ma ba mu da shi ruwan da za mu sha ma ba hanyar za mu je mu nema bawo a ga Allah a ga annabi a nema mana sulhu dan Allah da annabi shi ga wani wasu dan agaza ga dangin mu can gurin alike ba a san lokacin da za a ba mu ba musamman inda aka kai su walle mu lokacin da za su za su fita yanzu haka dai kwanaki uku kenan a jere da jami'an tsaron kasar ta Libya a cikin motoci ke yawo suna ci gaba da kaddamar da wannan kame sai dai 'yan Nijar din sun zargi jami'an tsaron kasar ta Libya da kwace musu kuɗaɗe da madukiyoyi. Sunana Hamza Mamu a kasar Libya abin da ya tsamari suna ta kai suna rubta mutane hatta da zuwa